ana dan mai na goma sa da ne tsakanin wato yan biye daga bangaren gudu ma daga hannun daga gajeren wando ɗaya yaki sai kuma ba hagu ne kanan bello ga hannun da dogon wando mai kuma da kuma ci a da shi daga gajeren wando shi kuma ba hagu ale kanan bello ga hannun ba hagu da dogon wando mai layi layi والله يا dambe na asko masadare tsakanin silaka to ga na asko masadare tsakanin mahawa da ta bangaren gurmada ga yana da hulla sama kasa da jirin wando baki sai kuma silaka bagun bagun na najeriya daga bangaren jamus eh, ga yana shi da ke da gajeren wando bulu to allah ka ba mai da kusa na sai kuma da kallon da da kallon da

parou-se फारुखनगर आदिवासीचा या शेतकऱ्यांची लोकपुटी ते अवंताम श्रीपदाच्या अठ्ठावीस लग्नाली ते आपण आला उशिरा यजू दहिवाला शिरकी se आपण आला उशिरा यजू não शिरकी se gadan benin dai tsakanin não bahagoma se najeriya wato sinaka daga não jihar se daga bangaren gurumada gabatattun ta aini wallahi ka ya kawo farko ka yi mun ku ya mun so ku ta ta kalle ku ku dambe na an taka tsakanin autan bahagun mai tafasira daga bangaren gudu fada ga hannun daga jeren wando ja sai kuma autan alƙalar bello da gashi wani sama kansa Allah sarki rabbal alamin. Allah ya Jugadan tsakanin aljani autan alkana bello bakarin jamus ganin da wadu ɗan yaki daga shi wani sama kasa sai autan babu mai ta kwatara daga bakarin gurma daga hanyar da gajen wadu ja wannan kama mai kwasa autan alkana bello autan babu mai ta kwatara

mutum sauri ba sai kuki ya harne ba da ba wai wai a a a da da wai wai ya ya yi ne a yi अली जमा हुए ठिकाने मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे मुझे Mujahid, Mujahid,